'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'izi wa bid'aha na babban malami shekul Allama Muhammad Nasiruddin Ibn Nuh Al-Albani Allah madaukakin sarki ya cikin shi da rahma a yanzu da muke magana daren juma'a ne 19 ga watan Rabiul Akhir jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da uku ga watan 12 shekara Bature 2020 wannan kuma shine darasi na 24 a cikin jeran giyar darussan wannan littafi da muka ambata wanda yake zuwa muku daga wannan masallaci namu Masjidu Abi Huraira a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu kuma ya taimake mu ya karba mana ya ba mu ikon amfani da abin da muke koyo kuma muke koyarwa a yau za mu tashi daga gaba na bakwai a ƙarƙashin fasli na takwas wanda malam ya kawo bayani dangane da alamatu husnul khatima alamomin da ke alamta kyakkyawan cikawa ga wanda ya rasu idan ya tabbata ko in ya mutu ta ɗaya daga waɗannan hanyoyi mun ji tun daga hanya ta farko ko alama ta farko zuwa ta shida da dalilan da malam ya rika kawowa yana hujja da su a yau sai malam ya ce asabi'a sabia alama ta bakwai daga cikin alamomi da ke alamta kyakkyawan cikawa wanda aka samu dalilin shi a cikin shari'an sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace al-mautu bida'il baqan mutuwa sanadiyar ciwon ciki a hadisan da muka karanta a baya duk da ba akan matsalar malam ya ware ya tattauna ba mun ji wasu hadisai da suka alanta cewa mutuwa da ciwon ciki shi ma mutuwar shahada ne ko yanzu shine malam ya ware mana wato wannan alama musamman domin mu ƙara ainihin wato a saka shi a cikin jeren giyar waɗannan alamomi na ainihin wato mutum ya cika wato mutuwa kyakkyawa ya ce, ciwon ciki jama'a mun yi bayanin ciwon ciki shine duk abin da za a kira da ciwon ciki <coughs> wanda mutum zai rinka jin raɗaɗi na wannan ciwo a yayin da a cikin nashi yake ciwo wannan ya zama shine sanadiyar da wato ya hanyar ajalin shi to wannan na daga cikin alamomi da ke alamta mutum ya yi kyakkyawan cikawa ko kuma ya kasance mutum cikin shi ya rude ya tsure da ainihin wato kasa ya zawo to wannan ma sai ya zama shine hanyar ajalin shi to shi ma duk yana ƙarƙashin wannan ainihin wato da'ul baqan ciwon ciki malam yace wa fihi hadithan akwai hadisai guda biyu da za mu aini wato saurara a karkashin wannan gaba da suke tabbatar da wannan dalilin awalan hadisi na farko sai ɗige-ɗige guda uku a gaban maganan ko ishara akan an akwai wasu maganganu a baya da aka yanko shine hadisan da muke ishara in ka koma can inda ya bayani game da al-mautu fi sabilillahi ghaziyan to hadisin ne ma ne ya kara maimaitowa nan? sai ce wa man mata fil batni fa huwa shahidu a cikin hadisi annabi yace haka wanda ya mutu sanadiyar ciwon ciki shi ma ya mutuwar shahada amma kuma ta ba annabi tambayar sahabbai yayi yace mata udduna shuhada fi ummati suwa kuke lissafi a matsayin shahidai a cikin al'ummata Sabon kace wanda ya mutu a filin daga ta annabi ya ce a shi al'ummata ba su da shahidai masu yawa daga nan ne sai annabi ya zayyana wasu hanyoyi wanda in suka zama sanadin ajalin mutum to mutum ya yi ainihin wato kyakkyawan cikawa ma'ana ya yi mutuwar shahada shi ma ina fata an gane wannan hadisi ma da yake rawahu muslimun wa ghairu al-imam muslim ya shi da shi da wasu malamai wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa kuma hadisin ya gabata da cikakken lafazin shi akan mas'ala ta biyar kamar yadda muka yi ishara ثانيا biyu نبي وقرقشن wannan عيني واتو قبن mala yace an abdullahi bin yasar qal daga sahabi abdullahi dan yasar yake cewa ko kuma tabi'i ina fata an gane abdullahi dan yasar yace kuntu jalisan wa sulaiman ibn surad wa khalid ibn urfuta فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه wannan malami yace ina zaune wata rana tare da wasu manyan manyan malamai habban manzon Allah guda biyu daya shine Sulaiman ɗan Surat sai kuma Khalid dan Urfuta yace muna zaune sai aka kawo labarin rasuwan wani bawan Allah wanda ya mutu aka je yana kokawa da lalurar ciwon ciki wato sanadiyan ciwon ciki ya ajale shi fa idza huma yashtahiyani an yakuna shuhida jinazatahu aw jinazatihi sai ga waɗannan sahabban nan guda biyu sai na ga sun yi saraf suna rigirge kowanne daga cikinsu yana ƙoƙarin aje a yi jana'izan wannan mutumin tare da shi wato kamar suna ainihin sun yi sha'awan wannan mutuwan da bawan Allah nan ya yi amma kun ji menene sanadin mutuwan shi ciwon ciki to bari ku ji abin da ya faru fa qala ahaduhuma lil akhar ɗaya daga cikin su sai yake cewa dan abokin shi sai yake cewa alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wai shin in ba na manta ba ba ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man yaqtuluhu batnuhu falan yu'azzab fi qabrihi ba haka za ka kaidara tambayar kenan ko shin ba annabi ya ce duk wanda ya mutu sanadin ciwon ciki to wannan mutumin ba za a yi mushi azabar kabari ba ma'ana ya tsallake azabar kabari kako ga ba mai tsallake azabar kabari ta wanda ya mutu wa shahada ishara akan wannan sanadin ya alamta wannan bawan Allah Allah ya yarda da shi shi yasa Allah ya kaddara mushi mutuwa ta wannan hanya an fahimta فقال akar ɗayan da aka tambaya sai ya ce da abokin shi bala haka abin yake lallai annabi ya faɗi wannan karatun kaga inda wancan da ya ya kaman manta ko wannan ya ƙara tabbatar da shi kenan wa fi riwayatin a wani riwayar ma cewa yi sadakta gaskiya ka faɗa lallai annabi ya mana wannan karatun jama'a an fahimta wannan hadisi kun ji shi yana ƙara tabbatar da cewa lallai mutuwa sanadin ciwon ciki alama ne da yake nuna wanda yi wannan mutuwan ya yi kyakkyawan cikawa Allah ka samu dace wannan hadisi ma da yake akhrajahu an-nasa'i wa tirmidhi wa hasana ma da al-imam nasai ya fitar da shi haka al-imam tirmidhi kuma tirmidhi ya kyautata riwaya wa ibn hibban fi sahihihi haka al-imam ibn hibban shi ma ya rawaita hadisin a cikin sahihinsa ma da yake ka duba hadisi mai lamba 728 a cikin littafin da zam'an mawari inda malam ya yi tartiban hadisan ainihin wato suna sahih na ibnu hibban kuma ya ware sai sahih daban kuma ya da'if daban wa tayalisi haka al-imam wa ahmad da al ahmad a cikin dinsa, malam ce hadisi ne sahihi insha Allah jama'a kun ji wannan hadisi da haka alaman bawan Allah ya yi kyakkyawan cikawa to yana daga cikin alamomin shine mutuwa sanadin ciwon ciki ina fata an gane wa wattafi'a to nan malam zai haɗa matsaloli guda biyu daga cikin alamomin alama ta takwas da kuma alama ta tara almautu bil gharaqi wal mutum ya mutu sanadin nitsewa a ruwa ko kuma gini ya ruso a kan shi sai ya zama sanadin ajalin shi kenan wannan ma alama ne na cewa wanda ya wannan mutuwar to ya samu kyakkyawan cikawa don me ake nufi da kyakkyawan cikawa ba a ce wai wannan mutuwa mutuwa ne mai daɗi ba dama mutuwa gaba ɗaya shi ba daɗi ko Allah yake cewa kullu nafsin za'iqa malamai suka ce kalman za'iqa to abu ne wanda yake da raɗaɗi sai sa manyan bayin Allah sune annabawa ko da manzanni su kansa a lokacin mutuwa sai da suka rinka jin wannan raɗaɗi na mutuwa A gabi cikin halittar Allah kaf babu irin ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi amma manzon Allah kanshi da aka zo ana zara ran shi sai da yasa aka ajiye mishi ruwa da wani ɗan ƙaramin tsumma ana tsomawa a ruwan sanyi shi ana dosana mishi a goshi annabi yana cewa lallai mutuwa akwai raɗaɗi inna lil mauti sakara? shi da kanshi ya ji wannan Ka kaga mutuwa abu ne mai zaki to da manzo Allah zai rinka murna ne yana rawa saboda daɗin mutuwan ko amma shi da kanshi ya ji raɗarin to abinda muke cewa a nan, ba wai daɗin mutuwan ne yake alamta a kaga wanda aka saya ya nitsa ruwa kai ka san ya wahala ko wanda za a ce gini ya ruso ya kashe shi ya wahala amma ishara ne akan Allah na son ya ɗaukaka darajar shi gobe alkiyama to wannan ba shine abin da kowa ke so ba in dai zaka samu tsira a lahira ko ma ta yaya ka mutu ko ka jama'a in ba da haka ba ya za a yi a mutum ya je kai kanshi filin yaki wanda ya sa akwai yiwuwan ya mutu za a sa mai takobi a tare amma sai ya yarda saboda ya san mutuwa dama kwaya ɗaya ce kuma in ya mutu shi kenan ko mun gane jama'a to shine ma'anan husnul khatima din to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutu sanadin nitsewa a ruwa ko kuma gini ya ruso a kan shi har wannan ya zama sanadin ajalinsa to ya yi kyakkyawan cikawa ne dalili ala gafarta malam sai malam yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kaji malaman musulunci na gari kenan ba za a kawo maka magana kawai da ka ba ai ta wasa da hankalinka ana kawo maka laukaniyat in ka faɗi magana to ka goyi bayan maganar naka da dalili me dalili kuwa al-imamu shafi yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimi shi ne ka ce Allah ya ce annabi ya ce ina fata an gane to ka kawo nassin alkur'ani ko sunna wanda yake goyon bayan wannan magana mana yake magana annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ash-shuhada'u khamsa waɗanda suke samun darajar mutuwar shahada guda biyar ne to nan ku kiyaye jama'a malamai suka ce an bato da annabi yace guda biyar baya nufin annabi ya hassare su cewa sai waɗannan hanyoyin biyar rak an gane ko shine malaman usul suke suka kawo ka'ida a ƙarƙashin wannan cewa zikru fardin ne min afradil ammi bi hukmi yu yu'akkid wa la yuhaffif idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato wani al'amari sai ya faɗi adadi amma hukuncin yana ganewa to ba wai ana nufin iya wannan biyar ɗin ne kawai ba amma yana ƙara ƙarfafa wannan biyar ɗin to suna daga cikin wannan hukunci tabbas waɗannan biyar na daga ciki ko kun fahimta ba wai iyakansa kenan ba an fahimta ko kamar wancan hadisi da annabi yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwan shi ranar da babu inuwa sai ta Allah amma akwai wasu hadisan da suke ƙara nuna wasu da za su shiga ƙarƙashin inuwan kuma ba su cikin wannan lissafin to kaga wancan lissafin ne yake nunawa tabbas waɗannan bakwai ɗin ana ƙarfafa cewa su kam suna ciki to wasu kuma suna nan tafi ko kun fahimta to haka waɗannan guda biyar ɗin tabbas suna samun wannan darajar mutuwar shahada amma ba wai iyakan su kenan ba wato ƙarfafa waɗannan biyar ɗin ne cewa babu kokonto a kansu an fahimta ashuhada khamsatun waɗanda suka yi mutuwar shahada to su biyar ne na ɗaya almatsu'un shi ma mun ji bayani a kan shi ko wanda ya mutu sanadin annoba atta'un ma'ana annoba ya ɓarke aika ciwo a gari har wani ya kamu da wannan ciwon sai ya zama wannan ciwon ne sanadin ajalin shi to wannan ya yi mutuwar shahada ina fata an gane an samu sabai da dama da Allah ya ɗaukaka darajarsu ta hanyar wannan ainihin wato ta'un ɗin saboda Allah na son su samu wannan daraja na mutuwar shahada gashi ba a kashe su a filin yaƙi ba a zamanin sabai sai aka yi wani annoba wanda ake kira ta'unu amwat duk wanda ya karanta tarihin sabai ya san wannan ta'un din wani annoba ne wanda a nan ne manya-manyan jigajigan sabai suka mutu jama'a fahimta ko daga cikin sahabban da suka wannan annoba ya aini wato ci su akwai Khalid ibn al-Walid Allah ya kara mushi yadda ka duba duk mayan da yi amma shi ba fagen yaƙi ya mutu ba to sai Allah ya ɗaukaki darajar cewa shi ma fa sai ya samu wannan daraja ko kun fahimta so sahabbai da dama jama'a sun mutu sanadin wannan ciwon a zamanin sahabbai ne ya faru to haka kowane zamani idan annoba ya barke to sai mutum ya kamu da wannan ciwon yana mai haƙuri mun ji condition sun a baya ko mutum ya haƙuri ya zauna a garin kuma bai nuna wa Allah cewa wato wannan wani ne ya jawo mushi ba a Allah ne ya kaddara mushi ya yadda kuma Allah ya kaddara ta haka zai rasa rayuwar shi yi mutuwar shahada mun ji na ɗaya na biyu wanzu Allah sallallahu alaihi ya ce wal mabtun da wanda ya mutu sanadin ciwon ciki al shi ne mabutun an fahimta to shi ma ya samu darajar mutuwar shahada shi ma mun ji a sama ya ƙara ƙarfafawa ne da wannan lafazin sai na uku wa sahibul hadmi to kaji muhallin shahid na ɗaya kenan ma'aboci wato rushewan gini gini ya ruso ya ya faɗo wa mutum aka ginin nan na gida ne a'a na gada ne na wani abu ne dai da zai ruso ta sama ya danne mutum har ya kashe shi to wannan shi ma yin wato mutuwa ne na shahada sannan wa shahidu fi sabilillah sai wanda ya mutuwa wajen wato tafarkin Allah wajen ɗaukaka tafarkin Allah to a waɗannan nukan da suke a hannunmu za ku ga a haka kuka zo ko to kuma kuka lissafa za ku ga abubuwa ne guda nawa guda hudu kenan al-mat'un daya al-mabtun biyu sahibul hadmi uku ash-shahidu fi sabilillah kaga hudu kuma hadisin ya ce biyar ne to wanne ne na biyar din shine al-gariq wanda ya nitsa ya ruwa shi yasa mala ya hada ainihin wato kalmomin kuskure ne ya faru a cikin wannan buhun ina fata an gane da haka akwai al-gariq kafin sahibul hadim din nan ko kuma bayan shi to daga nan ne lissafin sai ya zama guda biyar ina fata an gane wato wanda ya nitse a ruwa wani dalili ya sa kwale kwalen ya samu matsala ne a an ingiza shi ne an je an saka shi ne ya dai nitse a ruwa ya zama sanadin ajalin shi to wannan ya yi mutuwar shahada akwai inda muka tattauna wannan hadisin sai wani yake tambaya cewa to ina hukuncin irin wanda shi zai ji matsalolin duniya ne kawai sun taru mushi kawai sai je auka anta ya kan shi cikin ruwa kuma gashi ya ji hadisi ina matsayin wannan mutuwa kaga ji kuma sai a jawo mai wani hadisi da dumudumin shi a ce annabi ya ce duk wanda ya kashe kanshi dan wuta ne kuma za a kai shi wutan ma sai a kawo mai irin hanyar da ya bi ya kashe kanshi ko makamin da ya amfani da shi wajen kashe kanshi sai ya ci gaba da yi wa kanshi azaba da wannan abin a cikin wuta to kaga wannan wanda ya bi ya kashe kanshi sai a kawo mai ruwan wuta kenan cikin wutan ko sai a ce ta fadawa da haka mutum baya kashe kanshi in Allah ya nufi za ka samu wannan darajar Allah ne zai kaddaro maka ta yadda ya so ba wai kai ka je ka hallaka kanka da kanka ba ko mun gane jama'a Allah ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa muslim da imam muslim wa tirmidhi haka imam tirmidhi wa ahmad da imam ahmad min hadisi abi hurairah ta hanyar sahabi abu huraira Allah ya kara mushi yadda to mun ji matsala alama ta takwas da ta tara ko sai ma yake al'ashira sai alama ta goma mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha daga cikin alamomi da ke nuna mutum ya yi kyakkyawan cikawa shine mace ta ainihin wato rasu sanadin haihuwa shine ma'anar fi Fatiha. mace ta rasu sanadin haihuwa ma'ana either before within ko after labor kowane yanayi ne kaga duk dai suna da alaka da haihuwa ne ko to duk matan da ta rasu sanadin wannan to ita ma tana samun daraja na ainihin wato a mutuwa kyakkyawa za mu zo mu ji hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan haka me ya dalili gashi mana ya yace fi ni, nifatiha bi sababi waladiha ta rasu sanadin naƙuda saboda ɗan da ke cikinta da hadisi ubada ibn samiti saboda hadisin sahabi ubada dan as-samit Allah ya kara mashi yadda anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ada abdullahi ibn rawaha ya taɓa zuwa gaida abdullahi ɗan rawaha wata rana wato wannan babban kwamandan ko wanda shi ma ya yi mutuwar shahada ne a aini wato gazwatul umara ko jeshul umara wannan mawakin na na manzan Allah ko har ila yau to annabi ya taba zuwa gaishe shi ba shi da lafiya hala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fama Ta tahawwaza lahu an firashihi wato sai kamar aka fara mishi jaje kenan za a ce ko irin wato tunanin mutuwa an gane wannan da kyau ko shi abdullahi ɗan rawa ɗin sai rinka nuna damuwa kamar ya karaya cewa wannan ciwon dai ta yi na ajali ne ka san mutum na samun kanshi wani lokacin yana rashin lafiya a cikin irin wannan yanayi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a tadiri man da'u ummati kai abdullahi ka san su wane ne suke samun darajar mutuwar shahada cikin al'umma ta kuwa qalu sai sabai suka ce qatlul musulmi shahadatu. musulmi da aka kashe a wajen jihadi kenan to wannan ne kadai yake samun mutuwar shahada fara sai annabi yace inna shu'ada ummati idan laqalil a wannan ya nuna ba za a samu shahidai da yawa a cikin al'umma ta kenan ba qatlul muslimi shahadatu tabbas musulmi da aka kashe wajen ɗaukaka kalmar Allah lalle yayi mutuwar shahada amma ba iyakansu kenan ba annabi yace wa ta'unu shahada haka wanda ya mutu sanadin ciwon annoba shi ma ya mutuwar shahada wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a haka macen da ɗan da ke cikinta ya sanadin mutuwanta wato ɗan na tare da ita a cikin duk suka mutu sanadin haihuwa annabi ya ce wannan shi ma ya mutuwar shahada ko ita ma ta yi mutuwar shahada yadda al'amarin zai kasance shine da waladaha bi sararihi ila aljanna ranan tashin alkiyama sai Allah ya fito da ɗan, amma a daidai lokacin cibin shi yana makale da ainihin wato mahaifar uwan da aka ce yaron ya kama ciwo sai ya rinka ja tana bin shi yana ja tana bin shi har sai ya shige da cikin aljanna jama'a an da kyau ko gashi a ƙasa mala yi bayanin wasu kalmomi can inda ya ce yace waladu ha jama'a ko ya yace hiyallati mutu wa fi ha waladu ita ce matar da ta rasu akwai ɗa a cikinta na fata an gani unzur kalaman nihaya mala ce ka duba wannan bayani a cikin littafin albidaya a nihaya fi garibin hadis wato idan ka samu kalma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba gama garin larabci bane to baka duba kamus na larabci saboda wannan maganan ba magana ne na ainihin wato wanda za a fassara kawai da ordinary harshen larabci ba malaman hadisi zaka samu waɗanda suka kware a larabci Sune ne sai su yi maka bayanin cewa a nan kalmar nan da abin da annabi ya faɗi ga abin da yake nufi da shi domin sahabban manzo Allah duk larabawa ne amma annabi zai zo ya faɗi kalma na larabci sai su ya manzo Allah ba mu gane wannan ba sai annabi ya musu bayani ashe kaga inda sun yi amfani da dictionary larabcin da ke kwakwalwansu ba sai sun tambaya annabi ba da haka kana buƙatar kalmomin manzon Allah a samu malaman hadisi su fassara maka to shine malaman sai bai ce kasa a gwiwa ba sai suka rubuta littattafai wanda ake kira gharibul hadis gharibul hadis to shine kaman ka ce kamus na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk sanda kaga wani kalma bako ko bakuwa da baka kasa fahimtar ma'anan shi to a can zaka koma sai ka duba me ma'anan kalma me yazo yake nufi a wannan hadisin to daga nan zaka gane to ashe da annabi yace kaza kaza annabi yake nufi to nan da annabi yace jama'u to kaga in ba ka duba irin waɗannan littattafan ba to za ka iya rikicewa ka faɗi wani abin can daban misali ka ce matar da ta mutu jama'a'u tana cikin jima'i wani zai iya wannan bankauran ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye ko ka ce tana cikin sallar jami'i <laughs> ka gani wannan bankaura ne amma kuma ya yi ƙoƙari ba larabci amfani da shi ya fassara yau wato shi ne mana yake cewa ma'anan shi ne yallaci ta mutu wa fi batniha walad ita ce matar da ta mutu akwai ɗa a cikinta kaga wannan yanzu ya za a kasance wannan sai ce unzur kalaman nihaya ya ka duba littafin da wani babban malamin hadisi kuma kwararre a harshen larabci ya rubuta shine an nihaya fi gari ilhari na malam Ibrahim asir fi ta'liq al-ati qariban malam yace amma zaka ga wani taliki wanda zai biyo baya nan kurkusa ba da jimawa ba insha Allah sai kuma can kalmar na gaba shi ma da ya ce. ya jurruha waladaha bi sararihi shi wannan yaron da ke cikinta shi zai rinka janta da ainihin wato cibin shi an fahimta ko to da shi zai ja har su shige aljanna ga yanin shi ma a ƙasa zai ce asurra abinda ake nufi da surra shi ma a cikin wannan hadisin shine ma ya buƙa ba'da alqat'i mimma taqta'ahu alqabila shine abin nan da yake rage saura da yake ragewa a lokacin da aka datse wannan cibi da yake fitowa yayin da aka haifi ɗa sai ka ga wani abu siriri ya shige cikin uwan ko to wannan abin sai ka ga sai masu karɓan ɗa shine alƙabila unguwar zoma masu karɓan haihuwa shine alƙabila da larabci to idan aka karɓi haihuwar ɗa sai ka ga akwai wani abu da har yanzu bai raba tsakanin ɗan da uwan ba sai an yi wasu dabarbaru likitoci su sa wasu almakashi su daɗa nan su daɗa can ta bayan sun matse abin sannan sai su tsinke shi ko to wannan ragowar da ya koma jikin uwan to shi ne sarar surra shi ne ɗan zai kama sai ya ci gaba da ja har ya shigar da ita aljanna wasarara ma ka ko shi kuma ainihin wato cibi ne wannan da aka yanke raguwa da ya tafi wajen cikin yaron shi kuma wa surru lidhammi mi'aiza. kuma har ila yau a larabci ana iya mai zamma a ce as-surru duka ma'anan shi ne shine cibi ko wallahu a'lam to malam gashi zai yi takhrijin hadisin sai yake akhrajahu Ahmad wa Darimi al Ahmad ya fitar da wannan hadisi da al Darimi wa Tayalisi da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi wa isnaduhu sahihun isnadin hadisin kuma ingantacce ne walahu fil musnad haka Alimamu abu abu ahmad ya rawaito wannan hadisan har ila yau cikin mustad a tayalisi afwan al abu dawud tayalisi shine ad ya wuri ila aqrab ismi ko yana da wannan riwayan har ila a cikin musnad wa tarikh ibn asakir da kuma tarikh na Alimamu ibn asakir a turkun ukhra yana da wasu hanyoyin daban amma kuma a zahiri a nan ba zamirin nan yana koma zuwa ga Abu Dawud din bane yana koma ga Imam Ahmad din da muka ambata ne domin ka dubi inda ya tahrijin a farko a cikin musnad Imam Ahmad nafsul mujallad din ne dai shi a mujallad na hudu shafi na ɗari biyu da ɗaya zuwa da ainihin wato biyar to a nan kuma yace ce a nan mujallad din dai in ka duba shafuka na 315 da 17 da 28 duk za ka samu hadisin amma da wasu hanyoyin daban ina fatan an gane wakil bab mana har ila yau wannan babi da muke magana na tabbatar da falalar matar da ta mutu sanadin haihuwa akwai hadisi da aka samo an uqbatu bin amirin an bin amirin daga sahabi uqba dan amir wa inda nasa'i haka al-imam an-nasa'i yana da aini wato wannan riwayar wa inda al-bukhari haka al-imam al-bukhari amma fi tarikh a cikin at-tarikh din sa qadiyatul gharq to amma su ne suka ruwaita gaban da ya bayani game da wanda ya mutuwa sanadin wato nitsewa a ruwa ina fata an gane so iya wannan ne suka ruwaito a cikin waɗannan wurare wa qala al alhafizul munziri shi ko yana cewa fi targhib a cikin littafin sa targhib wa tarhib kenan isnaduhu hasanun isnadun wannan hadisi kyakkyawa ne wa fihi ziyada akwai kuma wani ƙarin lafazi wahiya ga ƙarin lafazi fi hadisi ubada inda tsayalisi wa ahmad wanda ya zo a riwayar ainihin wato hadisin ubada wanda alimamu abu dawud tsayalisi ya ruwaita da imamu ahmad وعن عبد الله بن بصر عند الطبراني هكا الإمام عبد الله بن بصر أتكي رواية الإمام الطبراني ورجاله ثقات عند الهيثمي ماذا جمكم الدكا سوء أمن تتوني كما يدى مالا الهيثمي كتياي ميتشا با الهيثمي ne aini wato a malamin fiƙo ba wannan wani cikakken ba mu utazili ne ko eh sai malam yake cewa wa an jabiri bin atik wa Ati lafzuhu fil fatar al'atiya. har ila yau akwai hadisi da ya zo ta hanyar jabiru dan atik bil kaf la bil qaf ba atiku ba akwai atiku akwai kuma atiku yawa ina <laughs> fata gani duka akwai su so wannan atiku bil kaf la bil qaf an gane wannan da kyau ko jabir dan Atik. mala yace lafazin gashi zai zo a wannan fakara wanda zai biyo baya da dumi yanzu sai mala yace alhadiya ashara wasaniya ashara nan ma zai hada guda biyu alama ta goma sha ɗaya da kuma alama ta goma sha biyu almautu bil harqi wa zatil jambi wa fihi ahadith ashharuha an jabir bin atikin marfu'an kun ga hadisin da yake ishara mala yace alamomi na gaba waɗanda idan mutum ya mutu ta sanadin su duk da waɗannan hanyoyin kamar yadda nake ƙara maimaitawa ba hanyoyi ne da mutum zai yi fata Allah ya kashe shi ta hanyar su ba amma dai mutum kai tsaye na iya roƙon Allah ya sa ya mutuwar shahada don Allah ya so ya karɓi addashi sai ya kaddaro mai wannan sosai ya haƙura amma ba hanyoyi ne da mutum kai tsaye zai roƙi Allah cewa Allah ka sa in yi mutuwa sanadin gobara ba yawwa an gane ko ko Allah ka sa wani gini ya danno uh, kaina a <laughs> ina ba an gane ni da ya faru shi kenan kuma ana wanda ya mutu sanadin hakan kyakkyawan fata amma ba a fatan wannan ko kun fahimta amma tun jumla za ka iya roƙon Allah ya sa ka yi mutuwar shahada to shi Allah sai ya zaɓa maka wanda yake so an fahimta ko malam ya ce daga cikin hanyoyi da ake alamta mutum ya yi kyakkyawan cikawa shine ya mutu sanadin gobara shine alhar gobara sannan zatul jambi mutum ya mutuwa sanadin ciwon ko kuma cutar da ake cewa bulala irin wannan cutar ciwon nan mai raɗaɗin nan kaga jikin mutum ya yi ruɗu kamar an tattafka mashi bulala shi yasa ba washe ma ke ce mashi bulala ko zaka ga jini duk an zazzana shi haka yawa ya sharko haka kun gani ko sanadin mutuwar shi Allahu akbar to ga albishir zai zo mishi daga manzo Allah ya nan insha Allah ina fatan jama'a an gani gashi a ƙasa shi ma wannan zatul jambi shi ma malam yayi mana bayanin shi ko yace hiya waramun harun wani irin wato a zane ne mai matifar zafi ina da ciwo sosai ina fata an gane waramun harun wani an yi wato zane ne mai zafi yi fil risha'i al-mustabtinu lil abdullah wanda yake bayyana a jikin mutum sai ka kaga ya mai zane a jikin shi haka ciki baya kai ko ina haka sai ka kaga ya jajja zane Allah ka kiyaye mala yace wa fihi hadis. akwai hadisai da za su tabbatar da cewa idan wannan laluran ya samu mutum kuma yayi sanadin mutuwan shi shi ma alama ne yadda yake alamta ya yake kyakkyawan cikawa akwai hadisai amma mafi shahara a cikin hadisan Shi ne hadisi da aka samo ta hanyar Jabiru ɗan Atik wancan da muke ishara ko marfu'an wanda ya danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ash shuhada sab'atun to kun ga maganar da muka yi dazu dazu mun ji annabi yace shahidai nawa ne biyar to nan kuma kun ji yace saba to shi ma nan annabi zai ambaci wasu biyar ne domin ya karfafa cewa tabbas ba waɗannan mutuwar shahada kai amma ba dan iya su ne kawai suke samu wannan darajar ba an fahimta kan ku manta har ila yau mun ji wani hadisi a baya da malam ya kawo cewa duk wanda ya roƙi Allah kuma ya nuna wa Allah da gaske yana fatan Allah ya azurta shi da mutuwar shahada Allah cikin rahamansa da falalansa yana iya kai shi wannan darajar ko da ku ya mutu a gadon ɗakin shi ko a ɗakin shi ya mutu a kan gado sai Allah ya ce ku sa shi cikin shahidai kamar yadda muka ambata an Allah yawa wannan mutum falalan nan zaka ce baka yadda bane ne ba yadda ka iya yawa falalan Allah ne da aka nabi yake akwai wasu nau'in mutane bakwai tabbas waɗannan kam yi mutuwar shahada shine ta'kid ɗin ko siwal qatlu fi sabilillah annabi yace banda wanda yayi asalin mutuwa da kowa ya sani shine wajen daukar kalman Allah wanda aka kashe a wajen to banda shi akwai wasu kuma guda bakwai wanda su ma mutuwar shahada ne na daya al-mat'unu shahidun annabi yace wanda ya mutu ciwon fa'ul annoba ko to shahidi ne ina fata an gane wal gharaqu shahidun haka wanda ya mutu sanadin nitsewa a ruwa shi ma mutuwar shahada ne wa sahibu zatil jaddi shahidun kaga ɗaya daga cikin muhallin shahid wanda cutan bulala ko ciwon bulala ya yi sanadin mutuwar shi shi ma wannan ya mutuwar shahada wal mabtunu shahidun haka wanda ya mutu sanadin ciwon ciki ya yi mutuwar shahada nawa kenan hudu wal shahidun haka wanda ya mutu ciwon a sanadin gobara wuta aka yi gobara a gida ko a wani waje ko suna cikin tafiya a mota motar ta kama da wuta suka kone to wannan ma ya mutuwar shahada na shida annabi ya ce wallazi ya mutu tahta Hadmi shahidu haka mutumin da zai mutu sanadin wani abu ya danne shi jini ne ya ruso ya fada mishi ko yana zaune ne sai wani a kwantenan tirela ya danno shi ya mutu duk wani abu da ya danne mutum ya mutu shine tahtal hadar karkashin wani abu da ya ruso mishi to annabi yace shi ma shahidu yi mutuwar shahada wal mar'atu mutu bi jum'in haka matar da ta mutu da ɗa a cikinta sanadin haihuwa ita ma mutuwar shahada ta yi kaga wasu bakwai banda wancan kenan ina fata an gani. na'am ko da ta haihu ai mun bayani cewa yana iya zamowa kafin haihuwa ko tana kan haihuwa ko bayan haihuwa matukan dai yana da alaka da haihuwa to ta wannan mutuwar shahada insha Allah Allah ya sa mu dace ga yana a ƙasa mala ya ƙara yin wani ta'aliki yace fin nihaya to shi ne karatan bayanin can da ya ɗauko mana daga cikin annihaya fi bil hadis kalmar jum'in din nan yace ai mutu wa fi batniha walad matar da za ta mutu akwai ɗa a ta. wakila wasu kuma suka ce abin da ake nufi da wannan allati ta mutu bikra ita ce yarinya budurwa tambaleliya kawai sai ta yanke jiki ta faɗi ta mutu wasu suka ce abinda ake nufi da jum'in kenan saboda duk ɗan da ake tsammanin za ka haifa ba ta riga ta haihu ko ɗaya ba da aka duk suna tare da ita ƙwayayenta duk suna ci ka ji masarar da wasu suka yi ina fata an gane malam ya ce wal jum'u bi dhammi bi ma'anar majmu idan aka ce jum'u in aka yi wa jimun dhamma ba jam'i ba to ana nufin wato tarayya they are together an fahimta ko ka zuhrin, kamar mutum ya ce zukhur bi ma'ana mazkur shine ai wato wanda yake tare da ainihin wato wannan hali na a a menene wancan kalma zakhira na'am Allah ya kwanta mu to in mun tuna za mu kawo shi amma dai wazanin shi kenan haka waka surrin wato al wa kasrul wa malam kisa'i kuwa daga cikin manyan malamai su ma malamin larabci shi kuma yayi wa jimun din kasara sai ce bi bi ma za nan. jim'in ina fata an fahimta bi jim'in wal ma'ana annaha matat ma'a shay'in majmu yace ma'anan shi dai ta mutu tana tare da wani abu wanda suke tare ba su rabu ba fiha a cikinta ghaira munfasilin ba riga an rabe tsakaninta da wannan abun ba ba a raba ba anha daga barinta min hamlin ko dai ta yi wato ciki da take ɗauke da shi au bakara ko kuma butirtaka ba ta riga ta rasa budurtakanta ba she is virgin an gane wannan da kyau ko to sai ta mutu wasu malamai suka ce ita ake nufi cewa ta samu wannan darajar mutuwar shahada amma sai malam nasu duniya bani ce kultu, wal muradu huna alhaml qat'a wannan maganganu da wasu malamai suke inda ba za a tsaya waye shi ba abinda ake nufi a cikin wannan hadisin shine mace mai ciki kawai ina fata gane kamar yadda shi ma haka ya faɗi yace kada'an kawai <laughs> ina yanke ba wani kwana-kwanan wakila-wakila ina fatan an gane me ya dalilin da yasa sa malam ya yanke cewa qat'an ana nufin mai ciki ne sai ce bi dalilin hadisin mutaqaddam saboda hadisin da ya gabata fil ashira akan gaban hadisi na goma kun tuna hadisin shine me shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan dan zai kama cibin nan ko ya jata to kaga wanda yake nuna shi. haihuwan ɗan ne sanadiyar mutuwan da haka kawai ita ake nufi a nan so ba wai wata budurwa ake nufi ba ita budurwa kan ta iya samun wani falalar amma ba a nan ba yawwa da lafzi waladu ha jama'a kun gani saboda lafazin ya fito karar cewa ɗan ne sanadin mutuwarta ko tana about haihuwan sai Allah ya kaddari mutuwarta wannan hadisi ma ya akhrajahu malikun to kaga muhallin shayi da malaka ya kawo shine wanda gobara sai sanadiyar mutuwan shi ko kuma wanda wannan ciwo ko cutar nan da ake cewa bulala ya yi sanadin mutuwan shi alimam malik ya roci wannan hadithi, a cikin muwatta kenan wa abu dawud haka alimam abu dawud a cikin sunan dinsa wa nasa'i da alimam nasa'i a cikin al ba ko al na. wa ibn haka alimam ibn majah shi ma a cikin sunan dinsa wa ibn hibban fi sahihi da imam ibn hibban cikin sahihin ce ka duba mawari a lambar hadisi na 1616 1616 wal hakim haka al hakim naisaburi wa ahmad da ahmad Wakalal hakim Malam hakim a cikin ainihin wato mustadrak sai ce sahihul isnadi isnadin nan ma ingantacce ne wa faqahu az-zahabi kuma zahabi ya goyi bayan wannan magana amma duka a gaban maganganunsu su sai mala ya aje alamun motsin rai wato yana tantama kenan eh, da hakimu da yace sahihul isnadi mala yace a je a koma a sake dubawa da zahabin da ya goyi bayan magana shi ma ya kara aje mai alamun motsin rai me yasa sai mala yace wallastu ashukku bana kokonto fi sihhati matnihi akan ingancin matanan hadisi ku kiyaye malam nasir bin alzani alawar motsalar da ake ba wai hadisin yake kokwatan ingancin shi ba a isnadin da ya ruwaita da shi kuma ya ce wa isnadin sahihi shine malam ya ajiye wa alawar motsalar saboda akwai rawi a ciki wanda ba zai taɓa yiwa ya zama isnadin kuma ya kai martaban sahihi ba ina fata an gane me dalilin sai ce li'anna lahu da katira saboda hadisin yana da ainihin wato shawahi da yawa wanda zai tabbatar da cewa lallai hadisin nan kata'an hadisi ne sahihi taqaddama aktsaruha mala yace da yawan su sun gabata warwiya at-tabarani min hadisi rabi'i al-ansari marfu'an bihi nahwahu duna dhikri al-hadmi haka al-imam at-tabarani shi ma yarwaci wannan hadisi ta hanyar rabi' al-ansari wanda ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma a cikin jerin giyar abubuwan da annabi ya lissafa babu lissafin wanda gini ya danne shi ya dai ambaci sauran wal mundiri haka limamul mundiri wata a haitami malam haitami kuma ya bi bayan mundiri a wannan nashi riwaya sai ce wa ruwatuhu muftajjun bihim fi sahihi mazajen da suka ruwaici hadisin gaba ɗayan ana hujja da su a cikin littattafan sahih musamman bukhari warawa ahmad haka imamu ahmad shi ya ruwaici hadisin min hadisi uqba ibn amir marfu'an ta hanyar hadisin uqba dan amir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da wani lafazin ga yadda lafazin yake sai ma yake bi lafzi al mayyitu min zatil jambi shahidu duk wanda ya mutu sanadin ciwon bulala to yayi mutuwar shahada jama'an fahimta ko mala yake wa sanaduhu hasanun fi shawahidi isnadin shi shi ma zai iya zama wa hasan in aka taro hadisan da za su mara wa ainihin wato isnadin baya wa qad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadith abi hurairah al-mutaqaddim fil khamisa mala yace wannan riwayar ma ya zo a cikin hadisin abu hurairah ta wasu hanyoyin can wanda suka gabata akan alama ta biyar akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da su wa fihi muhammad ibn ishaqa a ciki akwai malam muhammad dan ishaq mai tarihi mai sira an gane ko wa huwa mujallis malami ne kuma mujallisi to kaga isnadin da aka samu mujallisi a ciki to sai an gayyato wasu da za su mara mishi baya kafin ya samu ya sha wa qad an'anahu kuma yayi dabi'an shi anan na an'ana kaga wannan isnadin in ba ya samu shawahid ba ba zai sha ba an fahimta ko malam yake har ila yau wa hadithu jabir bin atiq almaru anifan haka hadisin jabiru dan ati wanda muka wuto shi yanzu nan ba da jimawa ba jama'a kun ji waɗannan su ne ainihin wato suka fitar da wannan hadisi da yake tabbatar da cewa wanda ya mutu sanadin waɗannan abubuwa da aka ambata to lalle yayi mutuwar shahada Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ah, bari mu ƙara wannan matsala na ko kuma alama ta sha uku ta yadda in muka zo darasi na gaba sai ya zama mun gama tattara bayanai game da waɗanda suka yi mutuwa sanadin wasu hanyoyi masu haɗari ko kuma cuta ko rashin lafiya idan muka zo za mu zo ne kuma wani gaba na gaba insha Allah wanda kamar man yadda muka yi ta alkawari shine asalin wanda mutane ke tambaya akai cewa to ina matsayin wanda ya mutu sanadin kare ran shi ko kare dukiyar shi Asalisa ashara alama ta goma sha uku almautu mautu silmi wanda ya mutu sanadin tarin fuka shine asil tari mutum ya ta tari ya ta tari har ya sarkake shi ya zama shine sanadin mutuwar shi to wannan ma alama ne na mutum ya yi kyakkyawan cikawa Likaulihi sallallahu alaihi wasallama dalilin haka shine faɗin ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi da annabi yace al-qatl fi sabilillahi shahada mutuwa sanadin wato a ماذا يجري هناك mutuwa sanadin tarin fuka saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi yake cewa alƙaslu fi sabilillah shahada wanda aka kashe wajen ɗaukaka addinin Allah to lalle wannan mutuwar shahada ne wan nufasa haka matar da ta mutu sanadin haihuwa shine ma'anar nufasa fa to shahadatun ita ma ta yi mutuwar shahada wal haraqu shahadatun wanda ya mutu sanadin an yi wato gobara shi ma mutuwar shahada ne wal ghariqu shahadatun haka wanda ya mutu sanadin nitsewa a ruwa ya yi mutuwar shahada wasillu haka wanda ya mutu sanadin tarin fuka shahadatu shi ma mutuwar shahada ne wal shahada haka wanda ya mutu sanadin ciwon ciki shi ma ya mutuwar shahada kaga wannan ma ya kara sa lissafin wasu wanda a da can ba mu je su ba ko shi yasa malam ya ware fasli ya tattauna shine asil ga ina inda yace wal haraqu din nan a can kasa yace bi fathataini da ha'un da ra'un duka fata za ka yi musu wa kazal gharaqu haka al shi ma haka zaka karanta kama fi hashiyatul musnad lisindi Kama yadda yazo a cikin hashiya na al-Imam Musindi maktabatu Shaykh Islam fil Madinati al-Munawwara qala fi majma' Ya ce yace malam Nuruddin haifa ne. ga abin da yake cewa cikin littafin majma' az-zawaid rawahu at-Tabarani fil Awsat al-Imam ya yi hadisin a cikin mujam din shi al-awsat an salmana wa fini mandal bin ali ta hanyar salman amma a cikin isnadin akwai wani malam mandal dan aliyu wa fihi kalamun katir wannan malam mandal din nan an yi dandana akan shi da yawa ina fatan gane akwai maganganun malamai amma sunan shi ne mandal <laughs> mandela kenan ko <laughs> na wata gani suna ne wa ƙadu sai dai duk wannan kace nace da aka yi wasu malamai suna ganin sika ne ana iya karɓar riwayar shi Ƙulki sai malam ya ce malam jin Albani mai littafi kenan lakin shahadu lahu hadisu Rashidu, ibn a ah, Hubaish. sai dai akwai hadisin Rashid dan Hubaysh wanda zai karfafi wancan na mandan din to dan haka ko da an yi magana akan shi ya samu wanda ya taya shi wato yauwa ya samu goyon baya alladhi sabaqat al-isharatu ilayhi fil ashira wanda ishara ya gabata akan shi akan alama ta goma faqad zada fihi Ahmad fi riwayati lahu Imam Ahmad yayi kari a wani riwaya sai ya ce wasillu haka wanda ya mutu sanadin ainihin wato tarin fuka shine ziyada ya yace wa rijaluhu muwassaquna mazajen kuma ana aminta ana aminta da riwayansu wato ba kowa ba kenan wasu ne sun aminta da shi wa sanahu al kama sabaka kuma al-hafiz al-munziri ya yi wato kyautata isnadin kamar yadda ya gabata a cikin menene littafin na nashi ha na kwadaitarwa nan da tsoratarwa targhib wa tarhib na'am targhib wa wala hu shahidun akhar akwai kuma wani shahidin daban fil majma' a cikin majma'u zawaid min hadisi ubada ibn samit daga hadisin sahabi ubada dan samit wa shahidun thalithun har ila yau akwai hadisi na uku da zai kara mara mishi baya kaga ya samu dai goyon baya da haka hadisin ya samu karbuwa insha Allah min hadisi Aisha inda abinu Nu'aym fi akhbari asbahan mala abu ayin ce roke shi a cikin tarihi akhbaru asbahan wato labari ne da ya kawo na kasan malaman Spain ko kuma garin Spain din gaba daya asbahan abu ayin kenan ko mai littafin filia Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya kara musu rahma wannan shine karshen gaba na goma sha hudu din sai mun zo darasi na gaban insha Allah sai mu shiga ar-rabi'ata ashar alama ta goma sha hudu al-mautu fi sabili difa' anil mal Almuradi muradi ghasbuhu wa fihi ahadith mutum ya mutu sanadin kokarin bada kariya ga dukiyar shi wanda wani mugu barawo azzalimi dan fashi dan kidnapin ko yazo kwacewa ka tsaya ka kare wannan dukiyar har Allah ya kaddari wato ka mutu to in ka mutu ba kai mutuwan banza ba kai mutuwar shahada za mu zo mu ji insha Allah Allah mu da fikin kai ke sa mu dace jama'a za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba muna masu faɗin wanda muke cewa assalamu alaikum assalamu to hadari a da mota ko abin hawa sai ya sanadiyar mutuwan mutum asali kaga bai shiga cikin waɗannan lissafin abubuwan da ake kawowa ba an fahimta ko amma idan ya kasance a wato wannan haɗari mutum ya yi shi ne a kan hanyar ɗaukaka addinin Allah to a nan ne inda yakan iya shiga kamar da annabi ce almautu fi sabilillah kun ji har sai da annabi ce a au na katu, sai dabbashi shi ta hatsari da shi amma ordinary hadari baya determining mutum ya samu mutuwar shahada amma Allah na iya aini wato ɗaukaka darajar mutum ya dubi kan abin da yake a kai so ba wai hadarin bane kawai ya danganci hadarin zuwa ina ne an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace subhanallahumma na'am eh na'am haka eh, eh ya mutu kwarai da gaske malamai sun yi magana kan cewa tunda a duk wato hadarin da da aka je masana lafiya suka tsaya suka duba cewa a wannan hadarin shine ya ya iya zamowa dalili mafi girma na yi wato mutuwan shi saboda damage da hadarin ya kwasin wannan ne mutum zai kafara amma wanda haɗarin, ko kuma level na ciwon ba a taɓa tsammanin zai mutu ba bayan jinya ta yi rasu to wannan ne sai a bai da alaka da shi ina fatan gani misali ka buge mutum ya kuje a kafa an je an sa mai bandeji ya taso kawai bai faɗi ya mutu kaga kujewa ya wayarwa ba amma wannan ya yi kace-kace dama ya je ya kwanta tun da ya kwanta bai farka ba har ya mutu yawa kaga wannan yana da alaka da wannan bugewa to wancan ne a malamai suka ce za a ka fara wannan kuma insha Allah babu wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi